bari mu je ga shirinmu na gaba rayuwata mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana aisha shehu kabara daga nan sashen hausa na radio france international arafai Mai sauraro a wannan rana, shirin rayuwa ta yayi duba ne kan yadda da yawan matan da ke gudanar da kasuwanci suke haƙura sakamakon cin bashin da ake yi a hannunsu a ƙarshe ake ƙarewa a wajen hukuma. Wannan dai yana zuwa ne daidai lokacin da gwamnatoci da ƙungiyoyi har ma da masu ruwa da tsaki ke ta kiraye-kiraye kan mata su tashi tsaye wajen neman na kansu sai dai a hannu guda wasu daga cikin matan da ke kasuwanci musamman a kafafen sadarwa na zamani sun ɗauki mataki matakin da ya waje ba, ka fara biyan kuɗi kafin kaya su zo hannunka kaga kenan bakin su shiru bakin ma wannan ranar sun haɗar da fatima isa matar da dole ta haƙura da kasuwanci sakamakon ba jarin kanta ba ne ga kuma mutane sun ɗora mata bashi da kuma shugabar ƙungiyar mata da ke kasuwanci a yankin ɗorayi babba gwazaye hajiya fatima lawan ahmad amma kafin ɗaukar tattaunawar tasu abokiyar aiki shamsiya haruna ta haɗa mana rahoto rayuwata yawancin matan da ke kasuwancin na karɓo kayan daga kasuwanni da hannun ɗaiɗaikun al'umma domin su siyar su ɗaura riba domin maganin zama haka wanda a ƙarshe bashi ke hawa kansu shukura ibrahim guda daga cikin mata 'yan kasuwa ta magantu. To jari dai sai a hankali in ka tura ma wani sai i gaya ma magana a kan ɗan abin da kake samu wani ma kan ya baka kuɗin sai a hankali sai ka gaji da aiken ma wani ka haƙura sai dai ka kyale shi sanda ya ga dama ya i kawo ma. Ita ma dai guda daga cikin matan da ke cin bashi da ta nemi a saka ya sunanta cewa ta dole ce ke sa su taɓa kayan mutane. wallahi yanayin rayuwa an shiga matsar rayuwa wani bashin ma ba son ranka kake an saba kuma in ka karɓa ɗin ma biyan to sai a taimaka maka zargadila ka an shi bashin yan ɗari biyu ɗari uku hamsin ta gagare ka kai bawa kuma da ya zama dole dai sai an ci idan bashin nan ko da shi ko babu sai an ci shi yasa dai muka dan samu wani zubin dai inda muka ga yan gwabu gwabu mu dan cicci bashi abin da ya kama mi ko yaya al'umma ke kallon yadda matan 'yan kasuwa ke cikin halin ni'asu ga abin da wasu ke cewa gaskiya sau da yawa wasu lokuta yana iya zama rashin bawa sana'a muhimmanci wasu kuma zaka ga ana daukan abun wasa har ya zama kowa zai iya zuwa da bukatar sa kan cewar yana so a basa bashi ko kuma tarayya ta sa a ringa ganin shi a matsayin wanda za a ringa bashi ba damuwa ai zai bayar wanda kuma hakan zai iya jawo a hankali a hankali sai ga abubuwa suna tafiya suna durkushewa ba tare da allura ba da akwai rashin encourage daga gida inda mutum yake aikin sana'ar irin matan da suke wasu lokacin mazajen su wasu lokacin yayyin su da kuma makuta da ba za su so su siya ba wani yana so ya siya akwai kyashi a cikin zukata. Comrade Suleiman Sa'id Dambaiwa masanin tattalin arziki ne ya yi ƙarin haske game da wannan batu. Da farko kafin ka ba wa mutum bashi akan kasuwanci da buƙatar ka ga cewa wane ne wannan mutumin shin yana da kuɗin da zai iya biyan ka wannan kayan da zaka bashi ko kuma bashi da shi ma'aikaci ne ko kuma ɗan kasuwa wanda samun sa ya kai ya biya ka sannan da buƙatar kasance akwai yarjejeniya mai ƙarfi tsakanin ka da shi. Halin matsin rayuwa da ake ciki a Najeriya ya taka rawa wajen cin bashi amma babu halin biya. RFI An gaida Shamsiya Haruna da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawa ta da Fatima Isa, matar da dole ta haƙura da kasuwanci sakamakon ba jarinta ba ne, ga kuma mutane sun ɗora mata tarin bashi. wallahi kam sun karya sun rugu masu bashi sun cinye sun yi halalan halalau wallahi kam in ka bibiye su a ce za a kawo kuma alhalin ba zuwa suke yi ba sai dai ka haƙura kawai ka rabu da su ni kam a yanzu a halin yanzu ma an karya ni ba sana'ar da nake yi saboda masu bashi sun ci sun cinye kuma ga jari ya yi ƙasa sai Allah ya tattaro ya kawo mana tukunna to wai dama jarin naki ne ko kuma karɓa kike yi to gaskiya wani jari na ne wani kuma ba jari na bane ba haka kasuwar take da dai na zuba jarin na to halin masu bashi suka rugurguza ni suka karya ni to yanzu kuma sai nake zuwa nake karba ko ake kawo bin kaya kake siyarwa kake dora naka alhalin da kana da jarin kanka yanzu kuma ka zo baka da jari sai na wani to mai sauraro zai so ya ji a baya kamar da me kike siyarwa yanzu ma kuma me ake siyarwa shin kasuwancin ya kai kamar na da yanzu? Gaskiya bai kai na da ba, saboda da ina kawo kaya a kankanin lokaci kaya na dubu saba'in na dubu tamanin su kare ina sai da turarurrukan wuta ne kuma ina sai da kaya namu haka na mata. Ga su nan dai kaya bila adadin su humura ne su kulakca haka duk nake sai da su. Yanzu kuma sai na koma sai da su famfas da dai abin mu ta mata. Yanzu su nake siyarwa a gida sai kuma harka dai da shi da muke tabawa. Shi yanzu muke yi wallahi yanzu ba manya manyan sana'a a hannu to kira ga su matan da suke siye wani kira ne da ke kan cewa in sun siya su dinga baku in kuma an san ba a da halin siya a haƙura. Wallahi kan mata ba su da wannan tunanin ba su da wannan hankalin. Su dai kawai su zo a ba su in wani wajen za su fita ko kamar kanti su kan miƙa musu kuɗi amma in mu na gida ne su kan iya karɓar bashi a ci bashin ka na ɗari biyu na ɗari uku na ɗari biyar duk a karɓa a cinye in waje ne kuma zuwa suke su ba da kuɗi. Mu dai yanzu abin da za mu ce wa masu karɓa dan Allah don annabi su san canja hali saboda yanzu ga halin yanzu da ake karban maka bashi yanzu an riga an rugurguza ka ba yacce zaka yi sai Allah ya ciccibo da kai. Na biyan bashi ke daga ni na sa tashi kenan amma fa ta soyayya daga bakin mawaki Adamu Hassan na gudu daga tarayyar Najeriya. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwa ta da shugaban kungiyar mata da ke kasuwanci a yankin Ɗorayi babba gwazaye Hajiya Fatima Lawan Ahmad. Eh batun tabbas ya zo gare mu kuma hakan tana faruwa sosai a yankunan mu da suke faruwa. Dalili kuwa shine saboda mata za su tashi suna sana'o'i to sakamakon yan bashi da suke karbar bashi shikan su, wani zai zo ya karɓi kaya ya ce maka zai baka kuɗi to ba za a baka ba su kuma mata sun je sun karɓo suna ɗora nasu su siyar sai kiga abu ya zo ya karye musu ka tafa ma sai kiga har ma abin ya kai ga faɗace faɗace har zuwa gurin hukuma sai dai mu mu yi fafutuka mu karɓo su saboda mazajen nasu ba za su samu damar da za su su tallafa musu su karɓo su ba saboda suna ganin kamar rigima su kai kuma ga rayuwar yadda ta zama shine muke ta roƙon ubangiji Allah i duba mu dai mazaje a samu su fi dinga fahimtar mata to kamar yanzu waɗannan matakai kuma dakile fannin abubuwa domin su ma matan su tsira da sana'ar su to saboda dai matakin da muke tunanin za mu ɗauka tunda ita dai sana'a ta zama ba za ka ce ba za ka yi ta ba amma matakin da muke so mu ɗauke ta ne akan bashi dalili ko shine za ki ga ƙaramin jari ne idan mace bata yi sana'a ba za a gabata sana'a to kuma in kin ba da bashi ba za a baki ba ke kuma wala Allah ba naki bane to yanzu mu kokarin da muke yi a hukumance za mu dakile ba da bashi da ya haura tsawon sati daya saboda idan har ya haura tsawon sati ɗaya, akwai matsala ba a bada kuɗin to kuma kin ga idan mutum ya ce maka albashi zai ɗauka, wani sai kiga ya ɗau albashin ki ta bi ki ta bi har goma wata wani har ashirin ga wata sai kiga ba a samu an baki ba to kin ga ya rayuwa za ta yi aka ga tsadar rayuwa ga komai kika je siyowa an ƙara mata yanzu su suke fafutuka suke fita don surfa kansu asiri saboda taimakon mazajen su tunda abin duk gashi yadda ya zama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kama na wannan sauki na matsatsalin rayuwa a ƙarshe ko akwai jan hankali ko wani sako da za a isar ga su mazajen mata hukumomi da sauran al'umma to ni dai jan hankali na kalilan shine mu tabbas mata muna tausayin mazaje muna tausayin saboda duk macen yanzu da take kasuwanci ta san namiji abin asara ne abin kokari ne to roƙon da muke musu ma mazajen akan mu duk wanda ya san yana da mata ya dora ta akan sana'a sana'an nan kar mutum ya ce matarsa ba za ta yi sana'a ba sana'an nan ita ce a haɗa arfa wa juna asiri sannan kuma dan Allah dan annabi a dinga duba maraicin ma mata a rike mu tsakani da Allah mu mata muna son mu zauna a gidan mazajenmu. Shugabar kungiyar mata da ke kasuwanci a yankin Ɗorayi babba kenan gwazaye Hajiya Fatima Lawan Ahmad da ke jihar Kanan Najeriya. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Masu saurare, wacce shawara za ku baiwa matan game da yadda za su rika bada bashi? Kuna ganin kasuwanci zai yiwu babu bashi? Muna sauraron ku. Da aka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala, a madadin ku masu saurare. da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman abokiyar aiki Shamsiya Haruna. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi. Samarla Aisha Shehu Kabara a gaishe ki.